يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka Allah cikin ikonsa yau muna ranar sha biyu ga watan ɗaya al-muharram shekara ta dubu da dari hudu da talatin da shida da hijiran manzo Allah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wacce ta daidai da ranar biyar ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da sha hudu da haihuwar annabi isa alaihi salam A na أتيغ من قراتم من لتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين da النووي muna nan a cikin من na biyu babu sabar. باب a إلا wannan ونن muka karanta hadisin farko bayan karanta ayoyin da suka gabata kafin hadisin yau kuma za mu yi hadisi na biyu wanda shine hadisi na da bakwai a jerin kirgin hadisan da muka karanta a littafin وعن أبي سعيد كما أنكر أودك بابا سعيد سعد بن مالك بن سنان سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه ألا يددش أن ناسا من الأنصار yace haƙiƙa wasu mutane daga cikin mutanen Madina sa'alu Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sun roƙi manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi fa a'tahum sai ya ba su abin da suka roƙa kuma sa'aluhu sannan suka sake roƙarsa a karo na biyu fa a'tahum ya ba su abin da suka roƙa hatta nafida da ma'inda. suka ci gaba da roƙonsa har sai da abin da yake da shi ya ƙare har da abin da yake wajen sai ya zama babu fa qala lahum hina anfaqa kulla shay'in bi a daidai lokacin da ya ciyar da dukkan abin da ke hannunsa idan ma ya ƙara sai ya da su ma yakun indi min khairin falan addakhirhu ankum babu wani abu da zai kasance a wajena na alkhairun duniya na abin amfanin duniya ko na dukiya duk wani abu da zai kasance a gurina na dukiya falal addakhirhu ankum ba zan tattake shi in hana ku ba ba zan ɓoye shi ba in ƙi ba ku man yasta'sid yu'iffuhu Allah amma duk wanda ya saba wa kansa kamiya daga abin hannun bayan Allah Allah zai gadar masa da kamiya waman yastaghni wanda ya wadatu da abin da Allah ya bashi daga barin abin hannun mutane yughnihi Allah Allah zai datar da shi da samun wadatar zuci da tafili waman yatasabbar kuma wanda yake haƙurtar da kansa daga halin da yake ciki na babu da rashi da wani haka yusabbirhu Allah Allah zai gadan masa da haƙuri Allah zai sashi zama bawa mai haƙuri wa ma u'tiya ahadun ata'an babu wani bawa da aka yi masa kyautar wani abu khairan da yake mafi alkhairi wa ausa mafi yalwa min sabri kamar haƙuri babu wani bawa da za a yi wa kyautar wani abin alkhairi da ya fifici haƙuri ko ya fi haƙuri yalwa haƙuri shine sama da duk abin da za a maka bai wasa da kyautarsa muttafaqun alaihi imam bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi wannan hadisi kamar da muka ambata shine hadisi na ashirin da shida a jerin hadisan da Nawawi ya kawo a wannan littafi nasa shine na biyu a jerin hadisan babu sabr marawaicin wannan hadisi sunansa dan Malik dan Sinan sahabi na manzo sallallahu alaihi wasallam ya shahara da alkunyar Abu Sa'id al ƙabilarsa kuma ansariyun khazraji mutumin madina ne ɗan kabilar khazraj cikin manya-manyan kabilu guda biyu da ake da su a garin madina aus da khazraj to shi ɗan kabilar khazraj ne matsayin da Allah ya mata na farko ya dace da zamowa ɗalibin manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama a matsayinsa na sahabbai na sahabi wanda ya abokanci zama da annabi to da haka ɗaya daga cikin sahabban manzo sannan kuma na daga cikin malamai a cikin su. wanda Allah ya wa baiwar zuzzurfar fahimta ta addini shi da mahaifinsa dukkan su sahabbai ne saboda haka shi sahabi ne dan sahabi yana daga cikin sahabban da suka rawaici hadisai masu yawa na manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi kadai ya rawaici hadisi dubu da ɗari ɗaya da saba'in daga cikin hadisan manzo sallallahu alaihi wa sallam Allah ya karɓi rayuwarsa a mafi shaharar wasu alin maganganun malamai a shekara ta saba'in da hudu da yin hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah ya ji kansa da rahama wannan sahabi Sa'ad dan Malik dan Sinan ne alkunya Abu Sa'id mutumin Madina dan kabila Khazraj yake cewa anna nata min al-ansari sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam fa a'tahu haƙiƙa wasu mutane cikin mutanen madina sun roƙi manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi sai ya ba su abin da suka roƙa to a wannan gaba shine malamai suke cewa hadisin na sanar da mu halaccin mabukacin da bukata ta ciyo shi ya roƙi wani daga cikin al'ummar musulmi da zai iya ba shi ɗauki a kan wannan buƙatar tasa kamar yadda waɗannan mutane cikin sahabbai na manzo sallallahu alaihi wasallam ko mutanen Madina suka roƙi manzo tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi sannan a daidai wannan gaba hadisin yana sanar da mu manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a aikace ya koyar da al'ummarsa agaza wa mabukata da ba su abin da suka roƙa da biya musu bukatunsu gwargwadon iko domin an ce sun roƙe shi ya kuma ba su abin da suka roƙa abin da suka yi na bukata ta ce suka yi roƙo ya halatta ba halayyarsa ba ce ya bar abin da bai halatta ba ya wakana sannan ya ɗauka ya ba su don koyar da al'umma su cewar idan kana da abin tsaya wa dan uwanka akan sa tsaya masa shi da kansa yace man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajati duk mutumin da ya tsaya wa ɗan uwansa musulmi akan sa shi kuma Allah ne zai tsaya masa a tasa bukata sannan sai aka ci gaba da cewa sa'aluhu fa a'tahu sai suka sake roƙar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya kuma ba su hatta nafi da ma inda har sai da abin da yake da shi na bayarwar ya ƙare to shine sai malamai suke cewa a wannan gaba ana sanar da mu cewa manzo annabi Muhammad tsira da mace Allah sabbata gare shi shine mafi kyautar mutane kamar yadda ya tabbata a hadisin da Imam al-Bukhari ya rawaita wanda aka karbo daga sahabar Annabi Abdullahi dan Abbas yace kana kana Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ajwadan nas manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya kasance shine mafi kyautar mutane ya fi kowa ba da abin da yake da shi shi gaba da cewa lokacin da kuma manzo ya fi koyaushe kyauta shine a watan ramadan lokacin da suke ganawa da mala'ika jibrilu suke maiman alkur'ani a wannan lokaci ya fi koyaushe kyauta fiye da yadda iska take yaya ta abu cikin ɗan kankanin lokaci to a wannan gaba ma ana sanar da mutuwar manzo sallallahu alaihi wasallama ya fifici sauran al'umma kyauta hatta kai ga yana ba da abin da yake da shi duka ya ƙare to aka ake gane wanda yake rukuwa domin galibin wanda suke ba da kyauta tsakura ake sautari in ka ga baka dubu ɗaya to baka rasa shi da dubu goma da karamin takalili to wanda yake da karfin imanin gaske na dubu ɗaya zai raba biyu baka rabi an fahimta ko to saboda haka manzo yakan ba da abin da yake da shi har ya ƙare to sannan malamai suke cewa manzo sallallahu alaihi wasallama saboda yawan kyautarsa har ɗaya daga cikin al'ummarsa da ya masa kyauta ta garke garken raƙuma ya je yake shela a cikin al'ummarsa ku zo ku ga kyautar wanda baya tsoron talauci to haka manzo sallallahu alaihi wasallam babu wani abu da zai mallaka a samu wanda bukata ta ciyo shi cikin al'ummarsa ya koka bai ɗauki abin da ya iya kaya ba shi ba na jin a wannan majalisin mun taɓa faɗa wata rana manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wata baiwa Allah ta saka masa kaya Yasa sa kayan sahabbai suka ƙyasa kayan suka ce kai wannan kaya sun yi aka samu ɗaya daga cikin su ya kasa hakuri ta manzon Allah ne ko wannan kayan suna son su a wannan ranar da yasa aka gani aka ƙasa aka yaba a sannan ya shiga gida ya tuko izo ya baiwa wanda yake yana so to kaga in a yanzu sai ce to ko dai zan ba ko na abin wannan dai kwalelan ka ko to amma shi je cire ba wannan yasa su kansu sahabbai a lokaci suka ce da shi kai kowa ne me yasa kai manzo haka ka san ba a roƙarsa abu bai bayar ba an masa ɗinki an masa saƙa kaya sun yi kyau kowa yana yaba ka zo da shi kira su sai ce to wallahi ne ma ba wani abu yasa na ce na so ba ajiyar su zan yi dan in na mutu a min kafa ne da su so nake sutura da taba jikin manzon Allah ta zama ita ce a jikina da ita na je wa mahalicci kaga su ma ba san su tara bane ko haka manzo sallallahu alaihi wa sallama yake da yawan shirka to da idan ka ce kai ahlus sunna ne to aga kana koyon manzo a shirka kada ka zama ahlus sunna amma a harka abin da ya shafi cire abin ka bayar ka zama ba ahlus sunna in sunna kake to sai ka kwaikwayo shi ta ko ina ba ka ɗauki abin da ya maka a nan kake sunna ko abiya shafi harka aljihu kuma to ko ahalin abu abu abu tafi a haka ne dai kawai eh a ba zai yi ba to da ka sai ka zama mai kyauta ko ba ka zama mai bada abin da kake da shi duka ba ka kwatanta da manzo sallallahu alaihi wa sallam ya ba su duk abin da yake da shi a wannan lokaci zama ya kare فقال لهم حين أنفق كل شيء بيده lokacin da ya ciyar da ya bayar da duk abin da yake hannunsa ya zama ya ƙare sai yake da su ma yakun indi min khairin falan addakhirhu falan addakhirahu anku babu wani abu da zai kasance a gurina na dukiya domin khair wani lokaci na zuwa da ma'anar kuɗi wa innahu li hubbil khairi da shadid ba wani abu da zai kasance a gurina na kuɗi ko dukiya a ce kuma in taskake shi in hana ko kuna da bukatar ba ɗabi'a ta bace haka ku shine sai malamai suka ce a daidai wannan gaba manzo yana koyar da mu za ka iya uzuri ga wanda ya zo ya roƙe ka abu idan ba ka da shi domin shi ma yana gaya musu wannan kalmar ne don ta zama uzuri gare su to inda akwai ba zan hana ku Ba na za ka iya zuwa mutum ya roƙe ka abu in babu ka ce masa babu su da yake musu babu sun gamsu babu sun haƙura shi ma da babu ya yadda ya gaya musu babu to wannan shi kuma sunna a nan idan ka saba ka roƙi wani ko kuma ka kan kai kukanka a maganta ran da aka ce ya haƙuri babu to ka haƙura kada ka zama butulu abin duk da aka yi masa baya a ranar kuma an rusa shi wani haka yake shi kawai bai niyyar ba ni bane ka ji kamar wani a to kai kuma ya kama ka karasa da lafiya kuma ba neman ne ba ka yi ba ko to kai me yasa za a iya hana ka amma shi ba za a iya hana shi ba bayan da kai da shi duk ba naku bane dama san muku aiki so da ka tun aka ce maka babu sai ka karɓi babu ka yi haƙuri da abin da ya gaya maka kakka matsa shi ma kuma idan bai da shi ce maka babu kada ya je ya tattago abin da ba zai iya ba yadda yanzu wasu in ka zo ka ce masa gashi gashi kukanka sai ce jira ba fa shi da shi din sai kuma je lafto shi, wai zai fita kunyar shi ya shiga kunya an gane ko to sai a waye gari wanda bashi ina kansa hal ya ci bashin wani ya ci bashin wani ya ci bashin wani ya biya bukata wani ya biya bukata wani ko masu zuwa kawo kan nan ba dai za su yi ba ko ba da tunanin ce to fa wannan nan wani lokaci ga fa? shi ba hankalin hankalinsa a tashen mun gaya masa wani kuma gudunmawa za mu masa a ba ruwa sun dai sun samu yan bukatun su kai kuma ko oho a to kai ma in babu sanar da su babu domin baka kayya manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da aka ce da shi yaya yana so a mayar masa da dutsen Uhud zinare ya rika bantara yana fatarwa ce a a bashi dan bukata ta taso a bashi abin biyan bukata to shi da yake da wannan damar shi ma yana samun kansa abin da zai ba din yayin to kai kuma awa wannan sai yake sanar da mu cewa banda Allah subhanahu wata'ala ɗaya tallintan babu wani wanda za a kawo kuka ba a kai ga ƙarshen abin da yake da shi in aka ce za a kawo kuka kowa ya zo ya faɗi buƙatarsa irin yadda manzo yake shugaba na al'umma ko ba ga kowa kowa ya ji dugu-dugu zai yi wajensa to duk wanda aka sa a gaba za a ƙarar da abin da yake da shi saboda haka Allah kadai shine wanda abin da yake da shi baya karewa amma duk wani bawa za a iya kaiwa ga zabar da shi ma zai zama babu sannan wannan na sanar da mu cewar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama babu wani abu da zai mallaka kuma wani daga cikin al'ummar ya nuna bukatarsa akan abin bai dauka ya bar ba saboda haka abin da yake da shi ya taƙaita iya hannunsa bai bar shi a rai ba domin galibi wanda ya ɗauki abin da yake da shi na abin hannu ya sa a zuci shi yake da wuyar cirewa ya bayar amma wanda ya ɗauke shi wani abin a wato ainihin ƙaru da shi a amfana da shi don rayuwar duniya to abin hannunsa bai tsone masa ido sai ɗauka bayar bai masa wuya don neman yardar Allah da taimakawa bayan Allah to bayan an kai ga abin da manzo yake da shi ya kare, ya kuma gaya musu da da akwai zai ba su inda shi ba zai aje ba ya hana su sai shi ya musu wa'azi da gargaɗi cewar wa man yasta'fif yu'iffuhu Allah duk bawan da ya sabar wa kansa kamiya daga abin hannun mutane to Allah subhanahu wata'ala zai sanya shi ya zama mai kamiya waman yastaghni yughnihi Allah duk kuma wanda yake wato wadatuwa da abin da Allah ya bashi daga barin hannun abin hannun mutane to Allah subhanahu wata'ala yughnihi Allah Allah zai wadatar da shi da wadatar zuci da tafili waman yatasabbar yusabbirhu Allah wanda kuma yake haƙuri kan yanayin da ya samu kansa a ciki kan halin da ya samu kansa a ciki ko na wuya ko na daɗi a wajen bin Allah ya haƙura ya ci gaba da binsa ko na rashin daɗi ya haƙura ya kama wato ubangijin sai dogara da shi akan wannan abin da ya tsoro masa mara daɗi to yusabbirhu Allah Allah zai ga gadan masa da haƙuri zai sa shi ya zama cikin bayansa masu hakuri. Allah ka sa mu cikin su malamai suke cewa abinda ake cewa al-iffa da manzo cewa man yasta'fif yu'iffahu Allah abinda ake nufi da iffa kamiya daga roƙo da hana kanka bani shine al-iffa in a ai wane yana da kamiya ma'ana bai cewa bani bai da roƙo to wanda ya kame hannunsa daga roƙon abin hannun mutane wanda ya fi ƙarfin zuciyarsa a kan sa rai da abin mutane yu'iffuhullah Allah zai gadon masa da kamiyar ba zai kai shi da wato ya matsu matsuwar da hasse ya roƙa ba Zai halin da yake cikin Allah zai sa masa juriya da danniyar zuciyarsa akan ya ce ba ni wanda wannan ita ce halayyar mafi yawancin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai dan abin da ba a rasa ba Allah da kansa ya bada labari game da su yace yahsabuhumul jahilu aghniya min at-ta'affuf wa man yasta'fif yu'iffuhu Allah yahsabuhumul jahilu aghniya min at-ta'affuf Allah yace ta'rifuhum bi simahum la yas'aluna an-nasa ilhafa Allah ya ce wanda bai san suwaye su ba wanda bai gama fahimtar su ba sai ya zaci mawadata ne wanda yake ɗaukan rashin roƙo wadata ce take sawa mutum ya ƙi roƙo to in ya zauna da su zai ce ai waɗannan duk mawadata ne me yasa Allah ya ce mina ta'affuf saboda kamiyarsu daga roƙo ba za su da kai ba ba saboda hana kansu roƙo amma ne ta'rifuhum bi simahu in kana da fahimta za ka iya gane ba su da shi daga kamanninsu tun daga mutum rigarsa ta je ne ga alamar cikin idansa ya ciki saboda ina cikin jin yunwa ga alamar wato ainihin ba kwarin jiki ya ɗan wato la'asar to sai dai ka fahimci ruwa ne yana cikin halin babu ta haka amma ba dai ta ce da kai ba da ba ta'rifuhum bi simahum ka iya gane su mabukata ne daga sifas daga kamannin su amma dai ba daga kokawarsu ba Allah ya ce la yas'aluna nasa ilhafa ba sa nace wa mutane da roƙo to da haka ashe naci da roƙo ba suka ƙware ba su sifar wato fita kamiya to bayan wannan Allah na sanar da mu waɗannan ɗabi'u irin nasu don mu kwaikwaye su amfanin a gaya mana yadda suke don mai koyi da su don mu ɗabi'antu da irin abin da suka ɗabi'antu da shi da manzo yake cewa wa man yasta'fif yuhibbuhu Allah duk wanda wato ainihi yake kamiya yake hana kansa roƙon wani Allah zai wadata shi zai azurta shi da ɗabi'ar kamiyar a dangane da wannan ana sanar da mu cewa duk bawan da ya yi ƙoƙari ta ɓangarensa na abin da zai iya yi na ƙoƙarin da Allah ya bashi da iko ya iya ƙoƙari ta ɓangaren kansa na hana kansa roƙo to shi kuma Allah subhanahu wata'ala zai tsare shi ya ƙarfafe shi ya agaje shi ya taimake shi ya zarce kan haka Allah zai bashi wato wadatar zuci da gamsuwa da abin da ya bashi sakamakon ya suturta halin da yake ciki daga bayan Allah ya mai da ta zuwa ga Allah to wannan sai ke sanar da mu sunna ce ta ubangiji duk sanda bawa ya ɗaukar wa kansa layi mai kyau yake ƙoƙarin bi to Allah zai zartar da shi a kai kamar yadda idan bawa ya ɗaukar wa kansa layin da baya ɓullewa hanyar da ba ta ficewa ya bi sai Allah ya bashi a kanta da na na جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا فلما a أزاغ الله قلوبهم haka abin yake tafiya in ka jajirce akan bin Allah sai Allah ya tsorar da kai a kan neman yardar Allah sai ya yarda da kai baka akan wannan sirri in ka zaɓa wa kanka ka kauce masa ka karkace masa ka ɓace daga hanyar da yake so a jike ya bakka da abin da ka zaɓa ka zarce a kai ku za ka anan wanzu ke gaya mana wanda yake ƙoƙarin kamiya daga abin hannun mutane to Allah zai harbace shi ya taimake shi ya zama mai kamiyar kamiyar ta zama masa halayya da ɗabi'a da wato za ta zama ba za ta ba za ta rabu da shi ba za ta zama masa hali zanen dutse da bahaushe yake ce da manzo ya ce wa man yastaghni yughnihi Allah wanda kuma ya wadatu da abin da Allah ya masa ya bashi daga barin abin hannun mutane Allah zai wadata shi to shine malamai suke ce nan ma abin da ake nufi wanda ya saba wa kansa gamsuwa da abin da yake ciki wanda Allah ya bashi ya zama kamar wani mawadacin da bai buƙatar abu kowa to Allah subhanahu wata'ala zai wadata shi da mafificiyar wadata ita ce wadatar su zai zama abin wani baya gaba. zai ji ya mutu da yanayin da yake ciki ko mai daɗi ko mai wuya ya yadda irayu a yadda Allah ya aje shi to wanda ya ɗaukar wa kansa wannan salon sai Allah subhanahu wata'ala ya sanya zuciyarsa ta zama mai wadatuwa daga kayan wasu sai zama ya gamsu da ko abin da Allah ya masa ta dalilin hakan bayan an ba shi wadatar zuciya ko yana cikin rashi ba za ka ga wato alamar firgici da tashin hankalin rashi a tare da shi ba saboda wadatar zuciyar to sai kuma a goya masa da wadatar fili abin da da ya fi karfin nasa sai kuma ya zo ya fi karfin shi abin da yake gagara yi daɗin sai kuma ya zama masa abin sauki to ai manzo sallallahu alaihi wa sallama a farkon rayuwa yanayin yadda yake Allah ya ga mana wa wajadaka ailan hazana talaka Allah ya same ka ba ka da shi amma sai ya wadata ka ya samu wadatar zuciya kuma Allah ya wadata shi a fili tunda ga shi kafin ya rasu yake cewa duk wanda yake da wani abu nasa in ya mutu na magadansa ne da makusantansa wanda kuma ake bin sa bashi abu ya ci tira a taho gurina zan biya babu ya za ya biya akwai da kuma ya rika yin kyautar da take ta ban mamaki Allah ya azurta shi da dukiyar matarsa Khadija ya yi ta isar da saƙon addinin Allah alhali shi kuma ba mai shi bane sai ya haɗa shi da mai shi wacce take da shin kuma ba ta ɗauki abin da take da shi komai ba a wajen yardar Allah ya samu damar yin abin da shi to haka Allah yake yi idan ka wadatu zuciyarka ta gamsu da iya abin da Allah ya maka bayan ya sama maka wannan nutsuwar ta zuciya ba alama firgici a tare da kai dan baka samu wani abin duniya ba sai kuma ya sama ma duniyar sai ga wasu suna fafutuka suna haƙero amma ba su kai ka kwanciyar hankali ba ko ba su kai ka kano abin da kake samu ba su haka ubangiji Allah ka dafa da mu haka wanda Allah idatar da shi ya saba wa kansa wadatuwa da abin da yake samu daga Allah ya kau da kai ya wadatu daga abin hannun mutane Allah zai azurta shi wadatar zuci da kuma azurta shi wadata ta fili sai manzo yake cewa waman ya tasabbar wanda kuma yake haƙurtar da kansa yake juriya da jajircewa akan bin Allah kamar da muka faɗa haƙuri shine ka jajirce akan bin Allah kuma yake haƙuri yake jajircewa akan barin saban Allah yake haƙuri yake jajircewa akan yadda da abin da Allah ya tsoro masa mara daɗi to wanda ya zama haka ya wa kansa haka yusabbiruhu Allah ko yusabbiruhu Allah Allah kuma zai gadan da haƙuri zai taimake shi akan zama cikakken bawa mai haƙuri a wannan gaba ma manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ina sanar da mu cewa kamar yadda wanda ya dabi'antu da ɗabi'ar kamiya Allah yake sa shi zama mai kamiya wanda ya dabi'antu da ɗabi'ar wadatuwa da abin da Allah ya masa daga barin abin hannun mutane Allah yana wadata shi to haka ma wanda ya haƙuri akan abin da Allah ya tsoro masa na biyayya na hana shi saƙo na abubuwa marasa daɗi to Allah zai gadan masa da hakuri, da kuma bashi shi abin da yake bai wa waɗanda suka yi haƙuri. wala nabul wannakum bi shay'in min al-khawf wal-ju'i wa naqs min al-amwali wal-anfus wa thamarat ya Allah yace wa bashir as-sabirin kai wa masu hakuri albashar da abin da zai faranta musu rai tunda suka yi hakuri akan wanda muka tsoro musu su za kuma su ga abin da zai faranta musu rai tunda shi ai hakuri akan abin da aka dora ma mara dadi. ai ɗaci ne da shi ai wuya ne da shi wahala ce da shi to bayan wuya in ji bahaushe sai dadi. Allah ya ce daɗin yana nan tafi to ka duk wanda ya hakuri, Allah zai gadon masa da hakuri kuma zai masa sakayya da take mai faranta ran masu hakurin da suka yi hakuri to wannan gaba kusan ita ce shahid da malam imamun nawawi ya kawo wannan hadisin a ƙarƙashin babu sabr dan ya gaya mana cewa to haƙuri ma fa ana koyansa ka ɗaukan an magana cewa na ta haƙuri ta haƙuri sai ma'aiki malam a haka muke cewa a to sai ma'aiki shi kenan kai ran da kai sai a ki haƙuri a gaya maka haƙuri sai ma'aiki ka ji da daɗi ko ba daɗi ya eh, kuskure ne ka ce kawai haƙuri sai ma yake ai an ce mu kwaikwaye shi abin da za mu iya kuma ana iya haƙuri an fahimta ko kuma shi ya koyar da mu cewar ana koyarsa a shi ya faɗa mana wanda ya saba wa kansa yin haƙuri za a gadan masa yin haƙuri to kai ne yasa ba za ka saba wa kanka yin haƙuri ba don ka samu haƙuri to an magana haƙuri sai ka ce sai ma aiki kai kenan ba za ka yi haƙuri ba to a duk abin da ya gabata na waɗannan gaɓoɓi da muka ji na ɗabi'antuwa da ɗabi'ar kamiya ɗabi'antuwa da ɗabi'ar wadatuwa ɗabi'antuwa da ɗabi'ar haƙuri to haka abin yake duka har sauran wato abubuwan da ba a faɗo ba kunya adalci gaskiya amana duk ana koyon su wanda ya sabar wa kansa dauriyar riƙe amanar da aka bashi Allah zai sa ya zama mai amana wanda ya iya juriyar ya faɗa gaskiya Allah zai sa ya cikin bayi masu gaskiya wanda ya ɗauko wa kansa duk abin da zai ya kwatanta adalci Allah zai sa ya cikin bayi masu adalci Ko ka ɗauki wannan salaf sai ka dace da dukkan abubuwan da ake buƙatar musulmi ya sufutu da su na kyawawan halaye na ɗabi'u na ƙwarai sai ka samu kanka kenan kuma ka saba wa kanka kauce wa miyagun ɗabi'u ƙarya ha'inci rashin kunya zalunci sai Allah ya kare ka daga su sai ya nesanta ka da su sai ka zama ba cikin halayya to bayan wannan manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ya nuna mana cewar ana ɗabi'antuwa da waɗannan ɗabi'u kuma a same su to a wasu guraren kuma ya gaya mana ko da ka ɗauki salon koyar kar ka tsaya iya wadatuwa da koyan kawai ka goya da roƙon Allah ya saba maka su ya baka su an fahimta ko eh kana koya kanka yin haƙuri kuma kana roƙon ya saka cikin masu haƙuri kana koya kan ka yin gaskiya kuma kana roƙon ya tabbatar da ka cikin bayansa masu gaskiya kana kokarin kamiya kuma kana roƙon ya sa ka cikin bayansa masu kamiya kana kokarin wadatuwa kana roƙon ya sa ka cikin bayansa masu wadatuwa to in kai haka sai zama an haɗa ƙarfi da ƙarfe yanzu ba haushi ka yi abin da kake iya a matsayinka na bawa ka kuma barwa Allah nasa ikon akan abin da kake yi abin da yake tabbatar mana wannan da fito da shi fili wannan shine salon da annaba da manzanni suke kai da sauran nagartattun bayi da suke kan turbar da suke kai daga ciki Allah ba mu labari a gurare daban-daban cikin alkur'ani da yadda bayansa na kwarai suke roƙon ya sama musu haƙuri ko ya kwaranyo musu haƙuri sukan ce rabbana afrid alaina sabra ya Allah ka kwaranyo mana haƙuri ka gadan mana da hakuri, ka kimsa mana yin sa kaga suna kokarin su yin kuma suna roƙon Allah ya ba su shi to kai ma haka ya kamata bayan kokarin da kake naka haƙurtar da kanka kuma ka roƙon Allah ya saka cikin bayan sa masu hakuri banda wannan akwai hadisi da karɓo daga sahaban annabi Abdullahi dan Mas'ud Allah ya yarda da shi yake cewa manzo annabi Muhammad tsira da Aminta Allah sabbata a gare shi yana addu'ar اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا الله إنا روقانك شريا kuma ka ga shi mai kokarin ya ne a koda shi kokarin bin shiryar ubangiji yake kuma yana roƙonsa ya shirye shi shiryar da shi bayan aka dora ma kai kullum a iya sannan farilla zaka roƙa so 17 ihdina siratan mustaqim ka kana kokarin ka shirya kai ilimin abin da kai na shiryar kuma amma kana cewa dai shiryar da shiryar da ya tabbatar da kai akai kuma ya dora maka gaba wattuqa Allah ina tsoron ka jin tsoron ka ka datar da ni kiyaye dokokinka abinda kace in yi in yi abinda kace in bari in bari shi dai ina kokarin yin to amma ka karfafe ni ka bani jin tsoron naka wal afafa ina roƙonka kamiya shi dai haka ya rayu manzo sallallahu alaihi wasallam bai zuwa ce ba ni ba halin zama ne roƙo kuma ma roƙon Allah yake ƙara min kamiya ka ban kamiya kaga wa ya fi dacewa da wannan mu ka koya ka ji da gudu sai ka nausa ka ya ka bazama sai gurin alajuwa ne sai gurin kawun kawa ne a wajen gwaggwan kawance kaza shi ya kaza kinji kinji sama ma aka fuskanci mai tausayi ce an gane ko to ko za a iya wani ka tatsa sai ga kuwa an ga kawai in a cikin sauki sai ga mutu ya tafi ta to ka tsaro roƙon Allah kariya bayan kana kokarin kwatanta kamewa wal ghina wal gina cewa Allah ka wadata ka bani wadatar zuci ka bani tafili ko mafi kyan wadata ko mafi dacewa irin wacce manzo sallallahu alaihi sallama ya rayu cikin ta yakan ce Allahumma ja'al rizqa ala Muhammad ali Muhammadin kafafa ya Allah ka sa arzikin Annabi Muhammad da iyalansa ya zama na biyan bukata da abu ya taso a baka abin da zaka murkushe shi kenan wannan tasowa a baka abin da zaka fita kansa shike ai da ma tashin hankalin ka rasa yadda zaka yi da abu to a baka daidai zan da bukata ta zo a baka abin da zaka biya bukata ka huta amma ka ce kana gadin kudi ya baka da kwanciyar hankali to ba ga nan ba sai yin su huta mu ma da babu da shi din ba mu huta ba ta taron marasa hutu ko ina da kuɗi amma mazuriya ba ta kan gidansa ya kasa bacci ya dau bindiga ya riƙe ta yana za a bullo masa shi ko muzuru ma bai san ma abin da ake a ba muzuru ba ne ko wanne ya kwankwasa gidan makoci ya ɗauka shi layi aka biyo ya fasa bacci ya ɗau da gari sai gari ya waye kowa zai fita shi kuma sannan zai ramu baccin da zai kaga ba hoto kamar bukata ta zo aka baka kamar kushe ta wata ta zo aka baka kamar kushe za ga komai naka lafiya ba wani tashin hankali ba daga ba fargaba za a zuwa a riƙa ka to manzo sallallahu alaihi wasallam yana roƙon Allah wadata wacce zai fi ƙarfin abin da ita so masa ita karo shi sai manzo ya ci gaba da cewa wa ma utiya ahadun ata'a khairan wa awsa min as-sabr babu wani bawa da aka yi masa kyautar wani abu wanda yake mafi alkhairi da yalwa kama haƙuri malamai suke cewa abinda ake nufi a nan abinda manzo sallallahu alaihi wasallam yake so ya ƙare mu da shi a duk abubuwa da Allah yake wa bayi kyautarsu da baiwarsu ba abu mafi yalwa ba abu mafi fici kamar irin haƙuri me isa malamai suka ce saboda ya tattara komai na kyawawan ɗabi'u ya tattara komai na maɗaukakan sufofi ba wani abu da za ka samu sai ka ɗabi'antu da ɗabi'a haƙuri misali karatu kake sai kake so ka zama daktar ko ka zama kana da digiri to ba yadda ka iya sai ka je ka zauna a gaban wani da zai koya maka kun yi da shi karfe takwas kuma bai zo ba sai karfe tara in kai haƙuri izo ya same ka kuma ya baka abin da kake nema in ka ƙi haƙuri ka tafi kai ka cuta kai ka rasa shi dai nasa yana nan kayan suna tare da shi ko ashe ilimin ba za ka same shi ba sai yi hakuri a kuɗi kake so sai ka ta abin da ake a samu kuɗin nan za ka yi kaza za ka yi kaza za ka yi kaza kana cikin yi kuma zai zo ya kai mana haka idan ka matsawa kai fushi ka rasa kuɗi ka yi haƙuri ka samu kuɗi ko <laughs> sai kai haƙuri za ka same su a'a ba wannan ba mace ce kake so ka je kai sallama sai da sallama kamar sanan ta ka kuma kai gashi kana so kaga abin da kaga ne ka taho haka za ka hakura ta karu kwalliyar ta ce wankan ta ce shafe shafen da ta fito wata kuma ta ce ma ba ta samu fitowa wata ran ta fito sai kuma ta fito ta ce wallahi a gaje take ka zuka ma ko da wulakanci wulakanci amma dai haka za ka yi hakuri ko a kwana ta sai ce daurin auren wani da wani? saboda ka yi hakuri ko da ka yi fushi kuma shi kenan malelanka kuma san ma da za ka je sai kai hakuri sau nawa aka yi an zo za a ɗaura ran kuma ce da Allah muna roƙon a ɗaga mana sai wani wata in ka yi fushi za ku kawo kuma sai ka sake lale ko in kai haƙuri kuma a yi da su to komai ya shiga ita kanta gaskiyar halayyar gaskiyar in ba kai haƙuri ba za ka iya ta ba so za ga marasa gaskiya birjib to kai kaɗai na koi in baka daure ba kai haƙuri sai ka faɗa wancan layi amanar an kawo maka ga bukatar ka ga to a tun da ya kyautata maka zato ne yasa ya kawo maka kai ku bar ka kokari ka kyautata ka karɓe wannan kyautata zaton da ya maka in da ya zo zai samu kayan ga bukata ta ta zuwa wannan ba na bane na amana ba zan taba ba ina zuwa ce wallahi kaza din nan ne ka ga sai yau an kafe duwa wanda bai biya bai shi kenan an wuce shi shi ne na zo karɓi kuɗin na dama da abin da ya sa na je zo in go kayan to kima ka ta ƙaru in da tamanin cikin ɗari ce ta sa ya kyauta muka sai kayan ta zama casa'in da tara cikin ɗari kuma zai shaide ka sannan kuma hankalinka ya kwanta cewar ba a maka wani kallo kai ma kanka to sai ka yi haƙuri za ka iya wannan a baka amana ka rike kuma a zo a same ka Allah ji kan mahaifina da rahama Baba mu take cewa wani lokaci kafin a same mu inda ni ne za mu dan auta daga ni ba a sake haihuwa wani a cikin mu sha uku da sai haifa dan saura mu mu hudu muka rai maza biyu mata biyu take cewa babanmu zai tsinci kansa an kawo masa ajiya amma sun tashi da ita da shi ba su da abin da za su ce koko ta ce to koranta za ka in ka samu sai ka mai cewa na ji ba zai idan ya ranta yanzu kuma ya sallama ya ce ya zo karɓar kansa an gane ko sai ya kike su zai kalle ni yana ga ya kau da kai ya haƙura ya kyautata su ya samu kuma zo ranta shi gane yake a koda yaushe zai iya zuwa ta ce wallahi haka za su hakura sai dai abin da Allah yi kafin nan kan rana ta daga in ta samu to wannan zai haka ran da zai mutu ina kwance cikin halin jin da yake jiki da yaji ciwo ya ciwo yake a sa hannu a cikin aljihun aka sa aka ɗauko wata farar takarda a tsakiyar wasu kuɗi guda biyu aka ɗauko wannan ɓangaren aka ƙirga yace na wane ne aka ɗauko na aka kirga ya ce na wane ranar bai kwana ba to sai kai haƙuri kake iya rike amana in ba kai haƙuri ba za ka bi ta kanka duk kuɗin da aka kama ka duk abin da aka kama za ka bi ta kanka to kaga ba inda haƙuri bai shiga Allah ya sa mu dace to shi yasa manzo yake cewa babu wani bawa da aka masa kyautar wani abu muhimmi mafi yalwa mafi girma kamar haƙuri in Allah ya datar da kai da haƙuri to an maka babban kyauta shi sa masu hikima suke cewa mai haƙuri yakan dafa dutse in mai izan wuta ya daure mahaƙurci mawadaci abin da haƙuri bai bada shi ba tashin hankali ma ba zai shi duk dai ƙoƙari suke su kusanto maka wannan abin da manzo ya faɗa Allah ya sa mu dace wannan shine abin da wani hadisi ke ko da mu abin da muka yi da Allah ba mu ladansa wanda aka karo da kuskure ko tsibirin harshe Allah ya yi Na a tambaya a gurin da za a yi gida eh Thank you. ita ya kace za a yi gida sai aka ambata cewar a cikin gidan da za a yi ko a filin da za a yi gidan nan daidai nan ake so a yi ban tun da aka furta a nan za a yi ban to wai ko da ba a riga an gina ban ɗakin ba ba dama a yi sallah a wannan gurin saboda an keɓe ban ɗaki shi ko ya buge a ban ɗaki bai ɗaukan hukuncin ban ɗaki sai ya zama ban amma a bai zama ban ɗaki bai na nan وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا manzo yake an sanya ƙasa duk inda mutum yake cikin al'ummar musulmi a ban ƙasa wannan gurin gurin ya iya yin sallah sannan kuma guri ne da zai iya amfani da shi ya buga temama don yin alwala in ya rasa ruwa ma'ana ta zama temamar sa ita ce madadin alwala sura kaga manzo sai kira cewa in dai bai tashi daga surarsa na ƙasa wacce take asalin halittar da Allah ya mata ba to yana nan a wurin za a iya yin sallah za a iya amfani da shi a kirma dan wato yin ibada amma in an tashe shi daga asalin halittar da Allah ya masa aka ce wannan gashi ban ɗaki ne an yi shi dan aje a biya buƙatar tsuguno bayan gida ko fitsari to sannan hukuncin ban ɗaki ke kan sai zama matattarar shaidanu ka samu kariya da gare su kai addu'a kan ka shiga in ka fito ka yi su sai zamanto ba yadda suka iya da kai nan gani nan bari Allah ya sa mu dace na'am mutanen da suke sayarwa da wasu karnuka ya wannan kudaden idan karen da yake sayarwa yana sayar da shi don ya horar da shi yadda za a yi farauta da shi a ji ya farauta da shi shari'a ta halatta karan farauta amfani da shi don yin farauta a karan da yake horarwa ina horar da shi yadda zai kiwon dabbobi ya ba shi horon da in ka siya baka da matsala zai taimaka maka ku kiwon dabbobi an fahimta ko a'a karen da wato ainihin ike da shi wanda zai iya gadin gurin da aka tare da dan gona ne an fahimta ita to wannan horon da na bashi da wahalar da na ba ta shi a banza ba za a ban wani abu dan wannan to in aka karɓi kuɗin dan wannan tirenin ɗin da yake bayarwa da horon da yake yi na iya farauta na ya iya wato ainihin kiwo na ya kare maka wani amfanin gona to za a kalli wannan horarwar da i da wahalar da isha za ka ba shi madadinta in wannan ne ba ne amma shi karan akan kansa a sayar da shi a ci kuɗin haramun ne an fahimta ko an koya masa wannan ko ba a koya masa an fahimci bayani na amma in zan saboda wannan abin da aka bashi na shi to mun wahala da wannan ka kama ga abin da zai ci da tirena da aka bashi mun kashe kuɗi sura ka sai ka sai ka ban kaza zan baka shi to wannan abun wahalar da ita ka biya in wannan ce ba zai zama matsala ba amma in ya zama cewa a santaran tun karan din kawai shi ake sayarwa ko an masa wannan tiran din ko ba ya masa ba kai in kana buƙatar kare za a sayar maka to wannan haramun ne cin kuɗin kare kamar da manzo ya faɗa na eh kamar eh, abin da ya mutumin da zai bada karansa a bashi adda ya sai da karansa da adda ke eh. <laughs> eh, na والغنى hmm. a wajen hadisin zai fi da iya kana so kai addu'ar manzo da ya Allahumma inni as'aluka al-huda wa kana so kuma kai ta neman gafara ga sunan da gifirli warhamni wa ko sai ka ɗauko wannan sai ka yi eh. na wajen wani nan eh. eh cewar wato ya ce wani gina eh. sai kuma ya ce ginan nan ko kuma ginan nan ai ka ce gina da an ɗinta ta haɗar da wadatar zuciya ta haɗar da tafili ka ce sai ka ce ginan nan kamar kana cewa iya ita kake bukata ka bar ta a buɗanta da ta kwaso duka da ta zucin da ta fili da a hada baka eh na haka ne eh, gaskiya amma yawanci mu mutane da muka samu kanmu eh za ga wasu abubuwa da gayya ma za a gaima haka ne wani ko rashin sanin girman Allah ne daga ana ta yin wasu abubuwan na baganci da gayya kana kau da kai wannan kau da kai da kake shi a ɗauke kamar ba ka san abin da kake ba sai sai ka dai ɗan nuna yau wani shin an sami irin wannan ɗin haka eh to abin da ke faruwa manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa muminin da yake cuɗanya da mutane su cutar da shi ya yi haƙuri a kan cutarwar da suka yi musu shi ne mafi alkhairi fiye da muminin da baya cuɗanya da mutane su cutar da shi ya yi haƙuri ma'ana wanda bai cuɗanya da mutane an cutar da shi ya haƙuri ba duk abin da zai na ibada duk kokarinsa bai kai kima da daraja da alkhairin wanda ya zo ya gwagwarmaya da mutane suka fitar da shi ya danne ya hakuri kisa Allah ce wala man sabara wa ghafara fa inna zalika min azmi al-umur wanda ya gafar wanda ya hakuri iyafiya shi yafi amma fa wannan ina daga cikin manya-manyan al'amura an gane ko eh saboda haka ba a cewa ba a rasa wanda idan abu ya faru da zai sosa zuciya ba zai gaggawar wato ɗaukan mataki ana samu daga wani zuwa wani wani ya fiti wani karfin halin danne ran muna gani za ka jan an zo a hadisi wani ya yi ba daidai ba umar ya ce manzo ya izinin sare mashi ko ba na dama a sare masa wuya ce kuma ga sahabban nan ma ba shi ba kan ko su ba su a ba su dama su sare wuyan ba kuma su ma ba haushin ne ba su ji ba ko ba ganin ba za su iya ɗaukar matakin ne suka ba a su ma da wannan amma ya fifice su a wannan fagen irin wannan to wannan daga wani zuwa wani ba ka iya hana wani wanda kuma yake mai haƙurin zai iya kau da kan idan ne duk da abin da aka yi to har kuma zuwa lokaci sai ka ga wato an zo ana jin nauyinsa ana ganin girmansa sai ka ai wani ya kai duk inda mutum ya kai ya shi da a cewa da ya rama abubuwan da nake masa ka ai da ban kai labari sai ka zo kai darajar tafi a ce kuma kun taɓa fafatawa je ji ba daɗi eh wato ainihin rasula an gane ko eh amma kuma lokacin ba da ka iya da zuciya in ta kai ga sai hakan ta faru tunda shari'a ta baka dama in amma din ka kasa hakurin karama amma daidai yadda aka yi in za ka iya daidaito wani lokaci kuma garin yin daidaito ne sai kuma ciko ya biyo bushiya namo eh, subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu